yasa sai ɗan Najeriya shine bai ƙaurin kasarsa bai da kishin ta me ya jawo haka ka samu likita a asibiti ba kishin kasarsa ba kishin al'ummarsa tunanin shi me zai samu Ɗan sanda a hanya ba kishin kasarsa ba kishin addininsa tunanin me zai samu soja ba kishin kasarsa ba kishin al'ummarsa tunanin me zai gurgura malamin makaranta ba kishin ƙasa ba kishin al'umma lecturer a jami'a ba kishin ƙasa ba kishin al'umma custom ba kishin ƙasa ba na al'umma immigration to ina muke so mu je da ya ƙasar za ta ci gaba Allah mun gode maka na ƙwarai ba sa karewa har ranar tashin alkiyama. a sojojin akwai waɗanda muka ga sun ba da rayuwarsu saboda kare ƙasarsu da al'ummarsu ya Allah irin waɗannan ka sa mutuwarsu a fagen daga ta zama shahada in su mutu Allah ka tsare iyalansu akwai 'yan sandan da sun tsaya sun yi aikin da ya kamata su yi don kare ƙasarsu da al'ummarsu ya Allah ka musu albarka a jami'a akwai lakcarorin da kai da kagan su kasan ƙasarsu da al'ummarsu suke yi wa ya Allah inda albashin su ya gaza Allah ka ba su abin da za su cika ta gurbin akwai custom akwai immigration bayin Allah da suke da kishin al'umma amma inda matsala take su ne 'yan kaɗan a ciki su ne me na ƙwaran su ne 'yan kaɗan gurɓatattun su suka fi me su suka fi yawa to balle ka shiga cikin kasuwa ɗan kasuwa zai je ƙasa ya sa a yi mashi kaya a karya darajar kayar da kwaliti nasu dan ya ci a har banza ya ɗauko ya zo ya rinka sayar mutanen ƙasarsa da sunan yana sayar da masu abin da yake mai kyau original kamin su gane wai shi ya riga ya gama tara dukiya wani irin musiba ce wannan ku kalli yadda ake ƙare-ƙaren kuɗaɗe ba dalili da kai magana ya ce dala ce ta tashi dala ce ta yau ma dala ta tashi da yau ma ka ƙara jiya ma tashi kai da jiya ma ka ƙara a ramadan din bara wani dan uwa yana gaya min yana layi zai sai siga a Kano kamin layi ya so kansa an ƙara kudin siga sa uku yana cikin layi ba kawai aka fito aka ce jama'a eh siga ta ƙara kuɗi daga dubu goma sha bakwai ta koma dubu sha takwas wanda zai iya siya ya siya wanda ba zai iya bai fita layi wanda kudin su bai kai ba ka fara fita layi wani kuma yana da Allah bashi bashi ya ce to ni akwai kudi aljihuna na ci gaba da zama a layi can kamin a so kai na aka sake fito aka ce to jama'a fa yanzu ba magana dubu sha takwas ba ne ta koma dubu sha tara wanda ya ji zai iya siya ya tsaya daga ɗazu zuwa yanzu dala ce ta ƙara kuɗi ana dab da an kusa iso kanta aka zo aka jama'a fa ta riga ta rufa yanzu ta riga ta rufa in kudin ka ba su rufa ba ma ka sai da dare maka wace irin musifa ce wannan dala karawa ta yanzu ka sake kara farashi kamfani ne ya kara daga ina siminti abubuwa na buƙatar jama'a ta rayuwa saboda babu tausayi kowa duk damar da ya samu ta bari ya wawura ya cutar da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba damo shi bane ya manta wannan al'ummar annabi yana kaunarta annabi yana kishinta annabi ce ya Allah duk wanda ka jibin tarmar wani lamari na al'umata ya tsananta musu ya matsa musu lamba Allah ka tsananta mashi ka matsa mashi lamba ya Allah duk wanda ka tarmar shi da wani lamari na ta. ya tausaya musu ya sauƙaƙa musu ya Allah ka tausaya masa ka sauƙaƙa masa addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana ku saurara ku ji malamai suka ce abu uku ke jawo bala'i a ƙasa duk ƙasar da aka samu uku uku ku jira bala'i kawai abu na farko duk ƙasar da ake shirka ana yi wa Allah shirka ana hada Allah da wani wajen bauta malaman tsubu da bokaye sun baje koli kuna kan tayan bom ku jira fashewarsa kawai bala'i sai an shiga an jira na biyu duk ƙasar da ake zalunci za a zalunci mai rauni za a zalunci mara ƙarfi masu ƙarfi suke abin da suka ga dama talaka a murda wuyansa mai rauni amma ƙure shi ba inda zai kai kuka ba inda zai kakara ba wanda zai gaya wa sai Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tawaki du'a al-mazlum inna du'aahu tuhmalu fawqa al-gamami thumma yujabu tawaki du'a man laysa bayna du'aihi wa bayna ilahihi al-alamin hijabu al-mazlum kenan ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta addu'a sa gajimare ake daukanta akai wa ubangiji sana Allah ya ce na ansa automatic ku ji tsoron addu'ar wanda tsakanin addu'a sa da ubangijin sa ubangijin talikai babu hijabi shine Allah madaukin sarki almazalum kenan wanda aka zalunta in ya zama da kowa za a kware shi sai dai ya ce Allah ya isa kowa za a makure shi sai dai ya ce Allah ya isa na sama ya makure na ƙasa na ƙasa in akwai wani karkashin sa shi ma ya makure zalunci an zalunci matar aure mai gidanta ya ci amanarta ya cuce da ba inda za ta kai ƙara dalili kawai ya gane bata da iyaye bata da dangi masu karfi in ta bar gidansa ba inda za ta je karfinta ya kare sai yara ya ta iya bata da kowa sai shi shi kuma azzalumi yanzu zai ci amanarta Yaya uba ya zalunce su ba damo shi bane mai shago ya ɗauko ɗan mutane ya tai mai hidima sai an zo daidai lokacin da ya kamata ya fidda shi ya ware shi ya bashi jari shi ba ya kahu sai ya kulla mai sharri ya kore shi ya lalata mai rayuwa ya sake ɗauko ɗan wasu shi ma ya sake ɗora shi akan wannan ba yadda iya da shi ya fi ƙarfi shi kowa zalunci duk wanda ya samu dama zalunci shugabanni zalunci 'yan kasuwa zalunci jami'an tsaro zalunci zalunci yayi yawa ƙasa to da an samu